Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar talata 22 ga watan Mayu shekarar 2018 a kan mitoci da suka hada da 16, 25 da 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jimu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kuma sun gana. yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da rana baba ya kuma makeri ne tare da maryam dauda za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai ana sa ran shugaban amurka donald trump da shugaban koriya ta kudu moon jae-in za su gana yau talata a fadar white house Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fidda wasu jerin bukatu a kan cimma yarjejeniyar makaman nukiliya da Iran ya kuma yi barazanar sanya tsauraran takunkumi masu karya tattalin arziki idan har Iran bata canza ɗabi'unta ba. Jami'an tsaron Afghanistan da dama sun mutu a kwanaki da yawa da suka kwashe suna gwabza ƙazamin faɗa da 'yan Taliban a wasu gudumomin lardin Ghazni a gabashin Afghanistan. To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar ɗazu-ɗazu ne hukumar cin hanci da rashawa a take yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta EFCC ta kama wasu manyan 'yan siyasa a Sokoto. ana zargin su ne da sama da faɗi da kuma rarraba kuɗi naira miliyan 500 jim kaɗan kafin zaben shekara ta 2015 ba tare da amfani da hukumomin hada-hadar kuɗaɗe da suka kamata ba za ku kuma ji cewar har yau ana ci gaba da zaman doya da manja tsakanin kabilun jihar benue da fulani makiyaya sai dai wasu na ganin tattaunawa zai iya kawo matsalaha a kan batun jihar da alamu nan gaba a tunaninku za a sake samun zaman lafiya a benue irin na da it's possible domin fulani na danan har yanzu ba suna nan a wajen fa suna neman zaman lafiya su fita daga daji su zo local government headquarters su zo su zo na idan suka gan lafiya zuma su koma daji nasu To bayan haka kuma Safinatu Salisu dangi na tafi da shirin ta na noma tushen arziki. To duka sai kun sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. ana sa ran shugaban amurka donald trump da shugaban koriya ta kudu moon jae-in za su gana yau talata a fadar white house a daidai lokacin da ake ci gaba da samun rashin kwarin gwiwa game da aiwatar da taron kolin tsakanin amurka da koriya ta arewa a cikin nasara da kuma rashin tabbas akan yiwuwar taron kamar yadda aka shirya a lokacin ganawar ta sa'o'i biyu da ake shirin yi yau talata ana sa ran mun zai yi kokarin tabbatarwa trump cewa taron kolin da ake shirin yi wata mai zuwa da shugaban koriya ta arewa na iya cimma nasara mai cike da tarihi daraktan ayyuka a kan koriya a cibiyar wilson da ke birnin washington john lee ya ce ina kyautata zaton shugaba trump na da wasu tambayoyi masu mahimmanci sosai da zai yi wa shugaba mon wanda zai so ya tambaye su idan sun keɓe bisa ga rashin tabbas akan abin da koriya ta arewa za ta amince da shi duba kuma da matakin da kasar ta ɗauka kwanan nan na yin barazanar soke zuwa taron kolin da za a yi ranar 12 ga watan yuni shugaba trump ya sha tambayar hadimansa da wasu shugabannin kasashen waje akan ko ya ci gaba da shirin zuwa singapore don ya gana da kim ko a'a a cewar jami'ai daga amurka da kuma kasashen waje Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya fidda wasu jerin bukatu akan cimma yarjejeniyar makaman nukiliya da Iran, ya kuma yi barazanar sanya tsauraran takunkumi masu karya tattalin arziki idan har iran bata canza ɗabi'unta ba wannan sabon gargaɗin na zuwa ne a wani jawabi da ya bayyana a tsarin gwamnatin trump biyo bayan matakin da amurka ta ɗauka na fita daga yarjejeniyar makaman nukiliya tabbas wannan zai kasance takunkumi mai tsanani da aka taɓa sanyawa a tarihi idan muka kammala bayan takunkuminmu ya fara aiki iran za ta ji jiki wajen kokarin ceto tattalin arzikinta a cewar pompeo jawabin pompeo na zaman wani yunkuri na fidda manufofin amurka na ci gaba bayan da shugaba donald trump ya fidda kasar daga yarjejeniyar makaman nukiliya iran a farkon watan nan sai dai ba a fayyace iya matsin lambar da amurka za ta iya yi ba tare da kasashen turai ba da ke aiki da iran don ceto yarjejeniyar ta nukiliya. a makon da ya gabata kungiyar tarayyar turai ta fara wani shiri wanda zai kara kamfanonin kasashen turai da za su so su yi kasuwanci a iran jami'an tsaron afghanistan da dama sun mutu a kwanaki da yawa da suka kwashe suna gwabza kazamun fada da 'yan taliban a wasu gundumomin lardin gazni a gabashin afghanistan Wani jami'in lardin Gasni ya faɗa yau talata cewa 'yan ƙungiyar Taliban sun iya kwace gundumomi biyu, Jagatu da Daihak bayan wani mummunan faɗa a daren jiya. Wani jami'in gunduma Latifa Akbar ya ce 'yan sanda 20 ciki har da shugaban rundunar 'yan sandan gundumar da kuma kwamandan 'yan sanda na musamman na Dehak duk sun mutu a faɗan da aka yi. Sai dai gwamnatin Afghanistan ta tabbatar da mutuwar mutane 12 kawai. mayakan taliban sun kuma kashe wasu jami'an tsaro guda 20 a lokacin faɗan a gunduma ta uku a jiristan inda mayakan suka iya yi wa gidan shugaban gundumar ƙawanya shekaran jiya lahadi amma dakarun tsaro na musamman da aka girki don su taimakawa jami'an tsaron da ke wurin sun fatattaki mayakan mai magana da yawon dakaran da suka yi fadan ya ce duk gine-ginen gwamnati na ƙarƙashin ikon su yanzu ya kuma yi kirarin cewa dakaran tsaron sun kashe 'yan taliban goma a fadan da aka yi kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Tsohon Firayim Ministan kasar Malaysia Najib Razak ya amsa tambayoyi yau talata daga hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar a zaman wani sabon bincike a kan badakalar wasu maƙudan kuɗaɗe da suka shafi asusun raya ƙasar na kamfanin 1MDB. Shugaban hukumar Muhammad Shukri Abdul ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ya kira Najib don ya amsa tambayoyi amma ba za a kama shi ba yau talata. Masu bincike suna so su san dalilin tura kuɗi dala miliyan goma daga wani sashe na kamfanin 1MBD zuwa bankin Najib. waɗannan kuɗaɗen kaɗan ne daga cikin abin da ma'aikatar shari'a amurka take zargin najib ya sace daga asusun wato kuɗi dala miliyan dubu hudu da ɗari biyar najib dai ya masanta wannan zargin Badaƙalar kuɗin ta taka muhimmiyar rawa a kayan da haɗakar jam'iyyar da ta daɗe tana mulki a ƙasar ta sha a zaben da aka yi a cikin farkon watan nan wanda ya maido da tsohon shugaba muhathar muhammad a kan karagar mulki muhathar ya yi alkawarin buɗe sabon bincike akan badaƙalar asusun na kamfanin 1mdb Cutar Ebola da ta kashe sama da mutane 20 a arewa maso gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo tana iya yin barna kamar yadda aka yi fama da ita shekarun baya a Afirka ta yamma idan ba a ɗauki matakai ba. sai dai masu agajin farko sun ce a wannan karan lamarin ya sake sabili da sun samu maganin rigakafi yanzu da ba a iya amfani da shi ba a shekara ta 2013 lokacin da aka samu ɓullar cutar ebola a farko a ƙasar gini Kamfanin sarrafa magunguna na Mark ya tura maganin rigakafa da ake kira V920 guda 8,600 zuwa yankin da cutar ta ɓalla. An yi gwajin maganin rigakafin a matakai uku sai dai ya zuwa yanzu babu ƙasar da ta ba da lasisin amfani da shi. Kakakin Hukumar Lafiya ta Duniya ya shaidawa murya Amurka cewa hukumar za ta yi amfani da maganin rigakafin a Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar kongo Kawo yanzu, maganin rigakafin v920 ya hana kowa kamuwa da cutar ta ebola a lokacin da aka yi gwajin maganin a shekarar ta 2015 babu ko mutum ɗaya daga cikin mutane 5,837 da aka yi wa rigakafin da yi rashin lafiya. Maryam Dauda kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya ta EFCC ta cafke wasu manyan 'yan siyasa a jihar Sokoto da suka hada da tsohon mataimakin gwamna kuma tsohon ministan ruwa na Najeriya Muktari Shagari da tsohon ɗan takarar gwamnan jam'iyyar PDP Abdallah Wali sai kuma wato waɗannan mutane an kama su ne a kan badakalar fiye da naira miliyan 500 wanda suka karɓa daga tsohuwar ministan mai ta najeriya zani madoke daga sokoto ga murtala faruk sanyina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton mutane hudun da hukumar ta efcc ta gurfanar tare da tsohon mataimakin gwamna motar shagari a babbar kotun tarayya a sokoto sun hada da shugaban jam'iyyar pdp na jihar ibrahim mil goma da tsohon ɗan takarar gwamna na jam'iyyar abdullawali wali kazalika da wasu jigajigan jam'iyyar biyu ibrahim gidado da nasiru dalhatu bafarawa an caji mutanen da laifuka biyar da suka shafi badakalar kuɗaɗe ta tsohuwar ministan man fetur da zane madoke da adadinsu ya kai naira miliyan ɗari biyar barista johnson ne shine jagoran ayarin lauyoyin hukumar efcc a zaman kotun on charges bordering on money laundering some of 500 million naira that was distributed among the defendants sometime shortly before the 2016 election, 15 election. Ya ce ana zargin su ne da sama da faɗi da kuma rarraba kuɗi naira miliyan 500 jim kaɗan kafin zaben shekara ta 2015 ba tare da amfani da hukumomin hada-hadar kuɗaɗe da suka kamata ba. an rarraba kudaden ne miliyoyi ba ta hanyar banki ba wanda ya saba wa doka wannan kuma sashe ne na kudaden da ake zargin dizane ta yi awon gaba da su ne ta kuma rarraba su kafin gudanar da zaben shekara ta 2015 dukkan waɗanda ake zargin dai sun ƙi karɓa cajin laifukan da ake musu to sai dai bayan tafka muhawara tsakanin lauyoyin da ke gabatar da kara da kuma na waɗanda ake karar alkalin kotun mai shari'a sale kogo idrisa ya ɗage zaman sauraren karar zuwa jibi alhamis domin yanke hukuncin kotu dangane da buƙatar ba da belin waɗanda ake tuhumar haka kuma alkalin ya ba da umarnin ci gaba da tsare su a ofishin rundunar 'yan sandan jihar ta sokoto har ya zuwa ranar ta alhamis lauyan ɗaya daga cikin waɗanda ake tuhumar wato mataimakin gwamna mutari shagari barista ibrahim idris ya bayyana ra'ayinsa akan matakin na kotu. Well, I mean, uh, the is, uh, issue of this uh, bail is squarely within the discretion of the court. Uh, ya ce dama ba da beli ra'ayi ne na kotu idan ta ga ya dace za ta bayar to amma yanzu suna da sawoyi 48 ne domin su yi nazarin bukatar tamu ta karbar beli kuma shine kotun ta basu suna da yanci kuma abin da ya faru a yau ya yi daidai da tanadin doka so what transpired today brilliant was in line with the law an gudanar da zaman na kotun ne a cikin matakan tsaro duk da yake magoya bayan waɗanda ake tuhumar sun yi cincirin do domin halartar zaman kotun murtala faruk sanyin na muryar amurka a Sokoto, Najeriya. Ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi mutum ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na. Kuma da la'agai da Murtala Faruk Sanyi na ana ci gaba da tada jijiyoyin wuya tsakanin kabilun jihar benue da kungiyar miyata allah kautal hore a kan dokokin kiwo da aka kafa a jihar sai dai akwai waɗanda suke kyauta zaton tattaunawa zai kai ga samun fahimtar juna ga rahoton nasiru adamu el hikaya kan haka shugabannin kabilar tibi karkashin chief edward ujege sun zargi gwamnatin najeriya da daurewa ɗaya daga ƙungiyoyin fulani makiyaya mai yace allah kautar hore baya kan rikicin na benue inda suka aza alhakin abin da suka ci kisan kare dangi kan ƙungiyar. Jagororin tibin dai sun fi da matsayar ce a wata sanarwa a Kaduna. Sanarwar ta zargi gwamnatin Najeriya da kin ayyana kungiyar Miyatti Allah Kautal Hore da kungiyar 'yan ta'adda ta hanyar fakewa da kin jinin dokar hana kiwo a fili da yin abun da suka ce kisan kare dangi kan tibi. zanta ta musamman dan kabila ta biyu mafi girma a Benue wato kabilar Idoma Mr. Anthony Oda ya ce in an bi tarihi za a iya samun sulhu. Da Fulani zai ce wai tibi ya kashe mishi shanu sai tibi ya ce munci sai mu dinga kira tibi munci <laughs> da wasa. To fulani kuma a gan fulani a mishi wasa a ce shi mutumin daji ana rera shi na ce mutumin daji bai da gida ana wasa da shi haka muke to amma dai this government na Najeriya su duba kan iyaka kasa especially in the northern part daga burkina faso zuwa mali zuwa niger domin shi sarkin fulani na kaduna state gaba daya miyatela ya ce wai su ma da kansu ma ba su ji daɗi irin mutane wanda suke gan suna shiga musu ba da alamu nan gaba a tunanin ku za a sake samun zaman lafiya a benue irin na da it's possible domin fulani na nan har yanzu ba suna nan wajen fa suna neman zaman lafiya su fita daga daji su zo local government headquarters su zo su zona da su ga lafiya su koma daji nasu take shugaban kungiyar miyatti Allah Kautal Hore Bello Badejo ya yi watsi da zargin da bayyana cewa shigar da gwamnatin Benue kara kotu ne don soke dokar na kiwo ya jawo musu tsana daga tibi. Yana mai ikirarin cewa akwai iyali ɗaya na Fulani a Benue da ya rasa shanu miliyan ɗaya. Wanda ya rubuta ma hukumomi ya rubuta ma aiki ya rubuta ma shugaban kasa akan doka ya nuna bai gamsu da ita ba shi ne zai sake dawowa kuma ya je ya tashin hankali to a duk membobin mu gaba ɗaya babu ɗan tashin hankali ko ya ba mu da ɗan ta'adda ko guda ɗaya ɗan bindiga a cikin kungiyar mu Karya ne suke mana ba mu da alaka da yan ta'adda tun da muka tafi kotu suke ta surutu a kanmu amma daga karshe su a rika kamawa zan ake ake ta kamawa da bindigogi kuma kowa yana ganin su duk duniya suna ganin su wasu kuma suna ayyana irin mutane ma da suke ta basu bindigogi babu fulani ko guda ɗaya har yanzu wanda mu dai bamu gani ba ba mu cikin wannan yan ta'adda ba mu tare da yan ta'adda ko kungiyar mu ba ta da wani halaka da duk bindiga a faɗin Najeriya ko ko a duniya gaba ɗaya ba ta tare da su abin da sai muka duba doka kar da ta saba wa a fulani za ta ci gaba da karar da fulani abinda kuma muke tsoron shi ya zo ya faru domin fulani da yawa sun rasa dabbobin abin guda ɗaya sai suka rasa saniya miliyan guda a famili guda gwamnatin najeriya ta sha musan tafifi ta wani bangare kan wani ta fuskar kabila addini ko siyasa nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya zauna lafiya al'umma ta kasa ta madalla a gaida nasiru adamu kaya waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan washington yanzu ku karfe 11 ne da minti 16 na rana ga shirinmu na gaba Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni safina ta sada so dangi zan gabatar daga nan sashen hausa na murya Amurka. A wannan makon za ku ji ƙarashin mu da Dr. Marzuk Abubakar Ungogo, likitan dabbobi kuma malami a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Idan masu sauraro ba su manta ba, makon da ya gabata mun tsaya inda na yi mishi tambaya akan yadda ake saurin yanka dabba idan ba ta da lafiya. Ga yadda ya amsa mana. Da farko dai akwai bukatar mutane su san cewa sama da kaso saba'in cikin ɗari na wasu nau'in cututtuka wanda ƙwayoyin cututtuka ne ke sa su. mutane da dabbobi sun yi masharaka a tsakaninsu. Hmm. Akwai cututtuka da dama wanda mutum zai iya sa wa dabba. Hmm. Sannan kuma dabba za ta iya sa wa mutum. Kuma ana iya suna yaduwa ne ta fannin ko dai kai mu'amala da su na ka taɓa su idan suna da wannan cutar ko kuma ka ci naman naman su ko ka sha madarar su haka da hmm. cututtukan suna da yawa. sun hada tun daga kan tarin fuka akwai wanda ake kira anthrax haka dai suna nan da dama har wannan cutar da muke wannan cutar ta wadda kwanan nan aka samu ta ebola mm, mm. duka akwai nau'i ne na cututtuka wanda ko dai dabbobin gida ko kuma na waje za su iya yaɗa wa mutum shi ma mutum zai iya yaɗa wa dabba mm. mutane abin da za su lura shine baka san kai a matsayin ka na wanda ba likitan dabba ba ko kuma ba ma'aikacin lafiya ba baka san me matsalar dabba ba kuma baka san wata kalar cuta take fama da ita ba an hmm. ita wannan cutar za ta iya za ta iya shafar ka ko ba za ta iya shafar ka ba hmm. to akwai abin da ya fi dace ya fi cancanta ka yi shine ga kira likita ya duba maka ya gani cewa ya za a yi wannan za a iya yanka ta ne ko ba za a yanka ta ba hmm. za ki ga idan kika je abatuwa. za ki ga akwai mayanka kenan ko hmm. za ki ga akwai dabbobin ma da idan an yanka kafin a yanka su sai kwararri ya duba hmm. idan aka yanka din ba shi kansa naman sai an kalle shi an duba shi an bincike shi an tabbatar cewa wannan za a iya ci ko ba za a iya ci ba Sai da a gida <laughs> aka zo aka abin nan Eh, kaga dan baka ba da lafiya aka ce kawo ka kawo ka aka zo aka kawo ka aka yanka mm. ba a yi wannan binciken ba aka zo aka wanke aka saka a tukunya eh, aikin ga akwai matsala gaskiya kuma akwai wasu wani kuskure da muke yi muke wai tunanin cewa eh, kowace cuta idan har an dafa nama to za a abin nan za a samu sauki to <laughs> matakin tafasan ruwa dai kin ga a iya cewa mataki na ɗari cewa ko hundred fifty centigrade. Mm. A mm. wannan matakin akwai ƙwayoyin cututtuka da dama wanda ba za su mutu ba. Mm. Haka akwai don haka za ki ko an dafa fiye da wannan ma matakin zafin za ki ga akwai ƙwayoyin cututtukan da ko me za a yi musu ba za su mutu ba akwai wanda ba zafin su. ke ne da sauransu da sauransu. abubuwan da suke bukata a wajen za su ga hankalinsu a kwance yaran su za su makaranta mm. sannan su kan su samun ci gaba sannan mm. ita ƙasa kanta za ki ga za mu iya za mu iya kula da cututtuka mm. fiye da yadda muke yi saboda za ki ga yanzu yanzu an samu cuta a Kano sai ki ga gobe gobe ta shiga Katsina jibi jibi ta shiga Nijar kila daga mata da ko zuwa kanko kamaru za ki ga an shigo mana da wata cuta Hmm. Duka wannan yawon da dabbobi suke yi ba tare da ka'ida ba ko ba tare da kula ba za ta ga duk waɗannan matsaloli ne da suke shafar mu sannan kuma suke shafar ilimin yaran mu hmm. da sauransu. To mun gode kwarai dakta daga ƙarshe wani wata shawara zaka ba matasa na ba wadda ba su da sha'awar karatun likitan dabbobi su koma mishi saboda kamar yadda ka ce da kwai karancin shi kuma yanzu ana ganin amfanin kiwo ana yin shi wata shawara zaka ba matasa kan aikin likitan dabbobi. Eh, tabbas harkar likitancin dabbobi harka ce da akwai damammaki da dama wanda in ka tambayi dama matashi zai ce yana son kuɗi. Shi kansa kuɗin zai iya <laughs> samu ta nan mm. yadda harkoki da dama wanda yake ganin kudin a can mm. sannan kuma idan suna yake nema zai samu sunan mm. da abin da mutum yake nema a cikin harkar likitancin dabbobi zai iya samu a matsayin shi na matashi sannan kuma a halin yanzu ma za ki ga kasar nan da take a kokarin bunƙasa tattalin arzikinta ta wasu fannoni na noma da kiwo za ki ga a fiye da kowane lokaci su likitocin dabbobi da malaman gona wanda suka karanci harkar ilimin gona za ki ga damammaki suna buɗe musu fiye da wasu harkoki da dama. Mm. ya kasance dai matashi dama akwai bukatar ya dinga kallon ina take ci shiga harka mm. sannan kuma tun ya sani cewa wannan din tana ci sannan kuma fiye da wasu sana'o'i da za su iya turke a waje daya ita sana'ar likitancin dabbobi tana da abin da ake kira variety wa kala kala wanda za ka yi cikin nishaɗi hmm. kuma in ka gaji da wannan kayi wannan za ki ga eh, ka shi ka zo asibiti yau yi ka kalli kare ka duba kare hmm. an jima kaɗan kuma kana kan kana duba masu da ka gama kuma watakila gobe an kawo maka shanuwa watakila kana eh, eh, ka tafi ka yi rakuni sauransu sauransu. Madalla Dr. Marzuk Ungoggo. Wannan ya kawo mu ƙarshen tattaunawar mu da shi da fatan masu sauraro sun karu da wannan tattaunawar sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wadda ta haɗa mana sauti. Ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa a sha ruwa lafiya. To madalla a gaida safina da bakun nata yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Sakon farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Haruna Boda in Kaibu da Baba Gana Alhaji Nucewa Cakal. Suka ce nasarar daƙile yunkurin kai harin ƙunar baƙin wake da wata 'yar ta'adda ta yi niyyar kaiwa wani masallaci a ƙaramar hukumar Gujba da ke jihar Yobe haka abin farin ciki ne da kuma godiya ga Allah buwaye gagara misali domin inda a ce ta samu cimma wannan mummunan nufin nata to Allah ne kaɗai ya san mutanen da za su salwanta da kuma jikkata muna fatan Allah ya ci gaba da tona asirin irin waɗannan mugayen mutanen kuma ya shiga tsakanin nagari da mugu amin sai saƙon yusuf m ramadan mai gombawa daga jihar gomben najeriya ya ce assalamu alaikum murya amurka ku bani dama in yi kira ga gwamnan jihar mu na gombe wato alhaji ibrahim hassan dan gombo talban gombe ya kamata ya samar mana da kamfani a jihar gombe domin bunƙasa tattalin jihar gombe da kewaye a ƙarshe nake fatan gwamnan ya ji wannan kira nawa amin assalamu alaikum sashen hausa na murya amurka don allah ku bani dama a yau domin in yi kira ga 'yan uwana 'yan najeriya ya kamata mu yi amfani da wannan wata na ramadan domin yi ma kasar mu addu'ar samun zaman lafiya da ƙarshen duk wani ɗan ta'adda da ta'addanci a ƙasar da fatan allah ka ƙara tona asirin duk mai hannu a kashe rayukan jama'a da garkuwa da su amin sako daga usman manuka mai ruwa road funtuwa sai sakon ƙarshe ya ce assalamu alaikum sashen hausa na voa don allah ku bani dama in yi jinjina gwamna masara na jihar katsina akan fara ba da abinci ga 'yan makarantar sakandare a fadin jihar katsina babu shakka wannan wata hanya ce ta inganta harkar ilimi ga kuma samar da aikin yi ga masu dafa abincin ina fatan allah ya sa alheri amin sako daga hassan dogon faci ba tsarin jihar katsina to yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku nasihar ramadan bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim jama'a assalamu alaikum ni ne sunusi ahmad kutama ubangiji yana cewa wa man yu'azzim hurmatullahi fa huwa khairul lahu inda rabbe wa uhillat lakum lan'amu illa ma yutli alaikum fajtanibu lausa ni al ta wajtanibu qawla zur zalik wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub Allah na umarni da girmama alfarma ta ubangiji da kuma girmama kayan bautar Allah yana daga tsoron Allah da yake zuciyar mutum to saboda haka ya kamata ga mumini ya girmama alfarma ta watan Ramadan ya kiyaye daga saɓawa Allah a cikinsa ya shagaltu da bautawa Allah a cikinsa kamar karatun alkur'ani da tasbihi da zikiri da salatin annabi Allah ya faɗa wa annabi Musa ya ce ni zan ba al'ummar annabi muhammadu haske guda biyu don kar wasu duhu guda biyu su same su su cutar da su sai annabi musa ya ce ya ubangiji waɗanne haskake ne guda biyu da za ka ba su sai ubangiji ya ce na ba hasken wata ramadan da kuma hasken alƙur'ani sai annabi musa ya ce ya ubangiji waɗanne dufai ne guda biyu da za su cuce su sai ce duhun ƙabari. da kuma duhun ranar tashin kiyama to sadakallahu azim to ma dalla Allah karba mana yanzu kuma ga labarai a takaice To a takaice ana sa ran shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta kudu mun za su gana yau talata a fadar White House. a daidai lokacin da ake ci gaba da samun rashin kwarin gwiwa game da aiwatar da taron koli tsakanin amurka da koriya ta arewa a cikin nasara da kuma rashin tabbas a kan yiwuwar taron kamar yadda aka shirya a lokacin ganawar ta sa'o'i biyu da ake shirin yi yau talata ana sa ran mun zai yi kokarin tabbatarwa trump cewa taron kolin da ake shirin yi wata mai zuwa da shugaban koriya ta arewa na iya cimma nasara mai cike da tarihi Daraktan ayyuka na Koriya a cibiyar Wilson da ke birnin Washington, John Lee, ya ce ina kyautata zaton shugaba Trump na da wasu tambayoyi masu mahimmanci sosai da zai yi wa shugaba mun wanda zai so ya tambaye su idan sun keɓe bisa ga rashin tabbas akan abin da Koriya ta Arewa za ta amince da shi duba kuma da matakin da ƙasar ta ɗauka kwanan nan na yin barazanar soke zuwa taron kolin wanda za a yi ranar 12 ga watan Yuni. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya fidda wasu jerin bukatu a kan cimma yarjejeniyar makaman nukiliya da iran ya kuma yi barazanar sanya tsauraran takunkumi masu karya tattalin arziki idan har iran bata canza ɗabi'unta ba wannan sabon gargaɗin na zuwa ne a wani jawabi da ya bayyana tsarin gwamnatin trump biyo bayan matakin da amurka ta ɗauka na fita daga yarjejeniyar makaman nukiliya. tabbas wannan zai kasance takunkumi mai tsanani da aka taɓa sanyawa a tarihi idan muka kammala bayan takunkumin ya fara aiki iran za ta ji jiki wajen kokarin ceto tattalin arzikinta da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu na wannan la'asar sai kuma can dare za a ji mu dauki da sauran shirye shiryen mu yanzu a madadin maryam dauda da ta taimaka muka gabatar da shiri sai kuma julie gresham da ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyanmu na wannan ranar rob mclean baba ya kuma makeri ne ke sallama da ku daga nan washington dc a huta lafiya sai a dakaci shirin yau da gobe.